manuniya. akwai kwantan kwantaccen aikin yashe kogin baro duk ko yake gwamnatin shugaba Buhari da ta alkawarin kammala wannan aiki tana shirin shudewa. Tun da ya bar baro har yau ba wani da ya sake magana nan. An gama ofis, an gama port, amma ba gama yashe kogin Niger ba. Game da gangara gangarar ganin an rantsar da sabuwar gwamnati kuwa kungiyoyi ne ke ci gaba da tagagin turjiyar tutsu ga wannan rantsarwa. Rantsar da shi din shi zai fi mu tsan Najeriya. To sai su zaben a rantsar da shi ne ko ku a'a ai adalci ne a a cikin Peter Obi ko kuma a ce ku Abubakar waye ya ci a bashi kujeransa. Su kuwa sabbin 'yan majalisar dattijan da suka fito daga arewa ta tsakiya gaya wa duniya suke cewa ana taka takun tattake yankin kuma da mukami ɗaya kawai ake ta faman fakewa. An muka yi magana sai a ce muna da national chairman na jam'iyyar APC. Amma matsayin national chairman gobe gobe za a iya rusa shi. An suka rusa shi kuma sai me? Su ma dai wasu gagga a masar kasar suna ganin akwai dafa dambun damban dambarwa. Irin mu mu wanda jinin wannan majalisar yake mu ba za mu taba barin wannan abun ya ba dole sai mun ce a'a. Ba na son na kai ga wannan don ni dan jam'iyya ne kuma na yarda da party discipline amma zaɓe baya gabata ai sai an shiga cikin majalisa. Waɗannan ba so mun ta muka tatso cikin tarin muryar da za ku ja cikin wannan shiri na manuniya. Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan da duk sanyin safiyar Juma'a ne yake zuwa. Shiri na ɗari da goma sha takwas cikin jerin shashiren manuniyan da sashen Hausa na muryar Amurka ne ke shiryawa. Mai yiwa shirin kuma amma na sallamar sakin kujerun mulki ne ya sa wasu 'yan Najeriya ke cewa akwai batutuwan waiwayawa. Kaftin Hassan Muhammad Bara mai ritaya na jihar Neja ya ce tun bayan kaddamar da aikin yashe kogin baro da gwamnatin shugaban ƙasa Muhammad Bara ta yi ba ƙara komai ba gashi kuma gwamnatin tana dab da ƙarewa. Na farko za mu isa mu daga shugaban ƙasa President Muhammadu Buhari aka zo da shi ya kaddama da aikin nan akan cewa za a fara. To amma tun da ya bar baro har yau ba wani da ya sake maganar nan. ashe ma yashe ruwan bai yashu ba ba hanyar mota ba hanyar jirgin kasa da aka sani tana nan tun 1911 shekaru 1911 ke da jirgin kasa ta kai baro har yanzu hanyoyin nan ko fara aikin su bai ba zuwan da shugaban kasa ya yi a wancan lokaci cewa an gama ba a gama ba eh an gama ofis an gama port amma ba a gama yashe kogin Niger ba sanan hanyoyi da za a fitar da kayayyaki layin dogo da hanyar mota wallahi har yanzu babu yanzu kuke ji gashi gwamnatin shi ta kare alhamdulillah mun ga dai APC ce ta tafi tafi HFT kuma ta dawo insha Allah na san dan juma ne dan juma za ci gaba da aikin nan game da maganar mirgina mirginan ganin an rantsar da sabuwar gwamnati kuwa shugaban kungiyar kristoci da fastoci yan asalin arewacin Najeriya rabar Luka Shehu ne ya shaida wa duniya cewa rantsar da sanata Bola Ahmed Tinubu a matsayin sabon shugaban kasa alama ce da ke nuna cewa demokradiyyar Najeriya fa na ƙara narkewa wannan ba shine magana mu bane farko mun yi magana wajen su biyu a Ekwa headquarters kuma nan muka ce mu kungiyar mu ta kristoci da fastoci kiristocin arewa ba mu yadda ba da tinubu a matsayin dan takara da ya ɗau kuma musulmi ina wasu ce to da kun yi wannan kira a baya bai tasiri ba me ya kawo maimaita shi a irin wannan ƙwararren lokacin. a'a ai najeriya ta krista ne da musulmi don haka 'yan siyasa da suke ganin kowa yana da farashi kuɗinsu zai ba su mulki cewa muke munki. Idan kun ce ba ku yarda a rantsar da Tinubu ba me kuke so ai? A'a, ai ba abin da za mu yi amma akwai abin da Allah zai yi mana. Kun san 'yan takara sun riga sun tafi kotu da bukata irin wannan makamancin ta. Sun tafi amma ai abin da na faɗa 'yan siyasa fa suna ganin da tallakan Najeriya da kuma alkalan kotu kowa na da farashi sayansa za su yi. Ana ta labarin cewa akwai wasu waɗanda suke ƙoƙarin ganin ba a rantsar da gwamnati ba ba ana ganin zai iya ya mutsa ƙasa baka tsoron kada a saka ku a cikin wancan layin to ai baka sani ba rantsar da shi din shi zai fi ya mutsa Najeriya to sai su zaben a rantsar da shi ne ko ku a'a ai adalci ne a koma ko a daɗayin zaben ko a samo wanda a cikin Peter Obi ko kuma a ce ku Abubakar waye ya ci a bashi kujeransa. Tun bayan zara zaren zanen zayyana yadda za a hankada shugabancin sun tare Nijar na jam'iyyar APC ta yi take ta faman karo da 'yan adawa. Sanata Suleiman Abdulrahman Kawu Sumailan jihar Kanawa na jam'iyyar NNPP ya ce hauhawar hadarin hargitsewar tsarin tsirar da shugabanci a masar tare Najeriya fa na ƙara gudun gurɗewa. Babu wani dambaruwa abubuwa ne da aka saba yi. Dida dai wannan ya zo da bid'a. bidiyar da ya zo da ita shine mun ga jam'iyya mai mulki ta ce ta yi zonin bayan ta yi zonin har ta rubuto sunan mutane to irinmu irinmu wanda jinin wannan majalisar yake jikinmu ba za mu taɓa barin wannan abun ya yiwu ba dole sai mun ce a'a. Wasu na ganin cewa wannan al'amari da aka yi shine ya nuna cewa demokradiyya ta girma a Najeriya. Wannan ne ya nuna cewa mun sake dawowa farkon mulki irin na danniya na soja. Idan da dimokuraɗiyya to muna da ɓangarori guda uku da na zartaswa da na majalisa da na mm, shari'a kowanne gashin kansa yake ci to aka ce shugaban kasar shine zai naɗa mata shugabanni mu kuma mun taho da bukatu na al'ummar mu daban-daban ga abubuwan da suke ta faruwa a Najeriya wanda mutane suke so a canza fasalin Najeriya ma wasu ma suna ganin ba ma sa sha'awa su ci gaba da zama a ita Najeriya kujerar ballewa za su yi to abu mafi sauki da zai yi shine mutane da suka taho da wannan tunani da wakilcin su a basu su zo su zauna a ƙarƙashin zaure ɗaya su tattauna 'yan najeriya za su fi yarda da mu shi kuwa sanata ahmad ali wadda da na jam'iyyar sdp cewa yake su a yankin arewa ta tsakiya fa suna da matsala saboda babu yadda za a yi su amince da rabon mukaman da aka yi a shugabancin majalisar saboda haka ya zama wajibi kawai a yi gyara cikin gaggawa ni ba dan jam'iyyar apc bane ba dan sdp nake amma har harkan majalisa magana ce ta Najeriya. Ah, shi yasa ni ne mai kiran taro na eh, sanatoci na arewa ta tsakiya. Mun riga mun faɗi matsayinmu a kan matsayin mataimakin shugaban majalisan dattawa. Gaunoninmu ma jiya sun yi mitin kuma sun fitar da matsayinsu cewa babu adalci cikin wannan rabo mu ba mu da damuwa kan wa zai zama senate president dukansu ba mu da damuwa da kowa. Damuwanmu shine bai yiwuwa a ce an kula da kowane reshe na ƙasar nan da arewa ta tsakiya a fita harkar mu kuma bayan mun yi rawan gani in muka yi magana sai a ce muna da matsayin national chairman na jam'iyyar apc amma matsayin national chairman gobe gobe za a iya rusa shi an suka rusa shi kuma sai mai. Game da maganar shugabancin masokilan tare Najeriya ma mataimakin shugaban majalisar Honorable Ahmad Idris Wasan da ke cikin jerin masu neman wannan kujera ne ya ce ai rungumar raba daidai na mukamin kasa tsari ne na kundin tsarin mulkin Najeriya saboda ka babu yadda za a yi su ido suna gani ya yi ta tsiyayewa. Shiya shiya an dai wanda jami'a ta fitar ne ya saba da ka'ida na kundin tsarin mulkin Najeriya. Shafi na 14.3 ya faɗi cewar ya kamata a raba kamai bisa ka shiya shiya ko kwa ka bisa ga jihohi in zai kai in ba zai kai ba shi ne za a shiya kuma a wannan tsari da muke da shi muna da shugaban kasa muna da mataimakin shugaban kasa muna da wakilin dattabai da kuma mataimakinsa da kuma na kakakin majalisar tarayyar najeriya da kuma mataimakinsa kin gan ki dauki wannan shiyoyi namu guda shida zaki aje kowane daya zai tafi wani yanci ne da kundin tsarin mulkin kasa ta baku a matsayin yan majalisa wajen zaben shugabanninku ba na son na kai ga wannan don ni dan jam'iyya ne kuma na yarda da party discipline ah, duk abin da ake ana tutuba ne a gaya za a yi a kai ga nasara a samu sarawe da ba za a samu hayaniya in aka shiga cikin majalisa ba amma zabe ya gabata ai sai shiga cikin majalisa wannan shine karo na farko da za a ce an samu jam'iyyu guda takwas a cikin majalisar dokokin kasar nan baki daya kuma duk karfin rinjayen jam'iyyar APC mai mulki idan waɗannan jam'iyyu 'yan adawa suka haɗa kai za su fi karfin kowa ya san inda yake kuma na tabbatar miki in Allah ya yarda APC za ta yi rinjaye kuma za mu samu shugabannin nan mun ci da duk abin da ke faruwa karshen bukatar maji haji sallah yanzu za ku yi tuntuban ne kenan kafin lokacin zaben naku kin ga ai ko kun ga babban misali ai a cikin na wurin inda na zo na bayawa duniya cewa ina da niyya nema a kotu suka zo masu nema wadda muna da makaɗaka da kyakkyawan tunani ya kamata mu haɗa kai mu fitar da wani wadda muke ga kamar zai iya aikin shi yasa so ana tattaunawa kenan To duka duka iyaka batutuwan da za mu baje muku kenan a cikin wannan shiri sai da kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu dafin iko cewa kwanakin su fa na ci gaba da zagwanyewa. Domin kuwa daga juma'a nan saura kwanaki goma ne kacal su yi sallamar sakin kudirin da da su suke ta faman dafewa. Kuma madadin dukkan waɗanda suka taimaka wajen tabbatar wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki Mustapha Nasir Batsarin jihar Niger da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da da su ne shirin manuniya ke kawatarwa. Ni Isa Lol Ikara na shirya na gabatar nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin sabon shirin na manuniya.